wallahi mutum yana zunubi za ga hatta matan shi ba ta ganin girman shi ko te mai da'a wani abu take nema a hannun shi da garan da ta san ta samu ko zai gatsiya zai gatsiya kai ke cida ta kai ka ije ta amma wallahi da ta san akwai abin da ta san tana cewa za ta yi terere a gari ko me take so sai kai mata idan mutum mai sabo ne ana samun wannan wata mata take cewa ita wallahi tana gane mijinta makaryaci ne idan ta ji ya rantse ana magana ka gane liman da za a zo ana musu shari'a ta ce daga sanda ta ya ce wallahi tallahi ta ce wallahi a lokacin ne yake karya kuma malam ku bincika za ku gani na san shi fa ciki da bai in yana da gaskiya bai rantsuwa sai dai bala'i in ka je yana rantsuwa ya san bai da gaskiya ne kun fahimci magana to me ke ja wannan kaskancin sabon Allah ne sabon Allah ne Allah ya mana tsari